da alamun da saurin na a kaba game da karashin zaben gwamna na jihar Adamawa sakamakon ɗage hukuncin da alkalin babbar kotun jihar Joseph Abdulaziz Waziri ya yi a karar da jami'ar MRDD da kuma ɗan ta Eric Teman suka shigar na neman a sake zaben jihar bisa zargin cewa ba saka hoton jami'ar ba akan ƙuri'ar da aka kada bayan doguwar muhawara da a tsakanin lauyoyin jam'iyyar ta MRDD da kuma na bangaren hukumar zaɓe INEC Justice Abdulaziz Waziri ya ko dage shari'ar nema har zuwa ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci na koshin kotun na da hurumin sauraron ƙara ko kuma a'a. Hakanan kuma alkalin ya umarci hukumar zaɓe da kada ta aiwatar da komai sai ko bayan an yanke hukunci. To wai ko mai lauyoyin ɓangarorin biyu za su ce? barista ademi fitar da ke ma zama lauyan jam'iyyar mrdd da kuma eric tema ya ce sun gamsu da ɗage shari'ar da alkalin ya yi um, a ah, mun gamsu da wannan uh, mataki ka san mu a shirye muke ma mu kare abin da muka shigar gaban kotu domin muna da shaidu da kuma hujjoji wanda za su tabbatar da ikirarin da muka yi don haka ko ba ma tsaro a cewar lauyan jam'iyyar ta mrdd Shi ma dai wanda ya jagoranci lauyan hukumar zaɓe ta INEC babban lauyan Najeriya ta nemi Muhammad Inosan ya nemi kotun ne da ta yi fatali da karar tunda hukumar zaɓen bata san da mai karar a matsayin wanda suka shiga takarar gwamna ba kana kuma ce kotun bata da hurumin sauraron wannan kara. Eh, shi dokar Najeriya ya faɗi menene za ka yi ka zama ɗan takara. Mu kuma buga sanin maga doka ba su cika wa'annan ka'idoji na zama 'yan takara ba so haka idan ba su cika ka'idojin zama 'yan takara ba su da hurumin da za su zo kotu su nemi kotu ta tsaye da zaɓe kamar yadda suka nema to eh, nan muka nuna ma kotu cewa kotun nan ba ta da hurumi ta ji maganan nan in ma suna eh, da wani koke da za su yi to sai su je kotun sauraron bahasin zaɓe wanda muke kira a turanci election tribunal an daga zamanin zuwa mako mai zuwa ya kuka je dagawa sannan ya batun zabe to eh, an daga kasan shi duk wanda gurfana gaban alkali sai abin da alkali ya da shi baya ma dai ga bangaren masu kara da kuma na hukumar zabe INEC su ma wasu 'yan takarar gwamna na wasu jam'iyyu karkashin inuwar hadakar 'yan takarar gwamna a jiya sun halarci zaman na kotu inda shugaban hadakar AA ba. ya ko nuna takaicinsu dangane da wannan dambarwa ta jihar Adamawa. Kawo wa mutane confusion ne. In ka lura zaben da za a sake ran Asabar ni karan kaina ina cikin zaben ku domin ina da kuriya da akwai kuriyun da nake expecting. Yau idan wata kotu ta ce babu zaben ina ga na cutu domin ni dan takara ne. kuma ina expecting kuriya to dole ne in tabbatar da cewa an yi zaben nan domin na in ga na samu kuriyu na ƙara kuriyu daga cikin daga kan wanda nake da shi to me fatan mu a yi zabe in kuma aka ce ba za a yi zaɓe ba in ya kama ɗaukaka ƙara ne kamin ran asabar ɗin za mu yi ɗaukaka ƙara domin damun mu a yi zaɓe wanda ya ci zaɓe a basa kayansa wanda ya faɗi kuma yarda ya faɗi. kawa yanzu hukumar zaɓen ta ayyana cewa a gobe asabar ne ma za a gudanar da zaɓe na kujerar majalisar dokokin jihar biyu wato na ubagaya da kuma nasarawa yari wanda ku an zura ido a ga yadda ma zaɓen za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya.